يفلحون نعم الله بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان وداعة إلى يوم الدين amma ba da yan'uwa musulmi da muka taru a cikin wannan unguwa ta mai albarka wadda mafi yawan suna cewa garkan lela ba wanda yake gaskiya sai dai mace garkan ina mu da 'yan gida ko ba gaskiya ba <laughs> oh. a nan cikin gari argungu muna wa jama'a sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna yin godiya ga malaman su kai wa'azi sun daga malami na farko malam muftar zuwa ga malami na biyu malam hussein abubakar giro zuwa ga malami na uku malam masula aibu zuwa ga mai gidanmu dokta kuma hafizin ƙwar'ani mai girma dokta alaram ma'amir ibrahim allah ya saka mai da alkhairi wallahi yan uwa musulmi kalaman da dokta ya faɗi yana da kyau ya kasance mu su a gaba muna roƙon allah ya saka mai da alkhairi kuma yan uwa musulmi da aka sauka a cikin unguwanmu a cikin wannan dare na juma'a Allah ya saka ma jama'a da alkhairi mun ga baki daga ko'ina sun zo domin ganin sun zo sun saurari wannan wa'azi a cikin wannan unguwa tamu da kuma 'yan gida da mahagani da kannanmu da yannanmu da uwayenmu duka suna nan cikin unguwa muna fata Allah ya saka musu da alkhairi a da yaushe muka sauka wannan unguwa muka yi addu'a ga iyayenmu da muka rasa muna fata ubangiji Allah ya gafarta musu layan uwa musulmi a koyaushe tashin mu muna ji da uwa yanan namu marasas ba mu tare da su muna fata ubangiji Allah ya sanya albarka a cikin makwancinsu Allah muna roƙonka ka gafarta musu kai musu rahama a na kusa kusa da muke muke tare da su a nan akwai babanmu Allah a dan a argungu Allah ya saka mai da alkhairi kuma Allah ya gafarta masa Allah ka wa zuriya sai albarka nan bayan haka akwai Alhaji Rabo Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahma akwai Alhaji Usman duk uwayenmu ne akwai inna me Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahma muka shiga akwai baba Alasan mai allura akwai baba Alasan Badi akwai Alhaji Adamu wallahi jama'a da cijawan namu suna da yawa kware da gaske suna kwance Allah ta musu arzikin kwanci lafiya da mu da su ubangiji Allah ka hada mu aljanna akwai da cijawa da yawa ba ambace su ba jama'a ainihin haƙuri uwaye mu mata ma duka mun rasa su Allah ya kai musu gafara kuma Allah ya musu rahma wallahi yan uwa musulmi kamata ya ce an sallami jama'a an tashi saboda kasancewar dare da kuma an wajen malami hudu sun yi wa'azi kaga gaskiya ya kamata a ce an tashi amma ina son in hoyin da wannan dama da akwai wasu ayoyi a cikin suratul ma'ida wanda ina son ina da bukata in dan karanta su domin akwai darussa a cikin su wanda ya kamata mutane su fahimce su da kyau da kyau wato annabi adam alaihi salatu wassalam Allah madaukakin sarki ya kaddare da shi da matar shi na Hawwa'u su biyu suke fara zama a duniya matsayin mutane malaman tarihi sun ce na Hawwa'u ta ciki 40 tana aihuwan namiji da mace kama qal mu'arrikhun dama kun sai an ce tarihi ne qabil litashih wa qabil litad'if saboda ka sun ce ta yi ciki arba'in tana aihuwa namiji da mace ko wani ciki a yi namiji da mace to sai zan idan suka girma hukunci na Allah sai a ce a ɗauki a ƙaunar wannan a haɗa da wancan ita kuwa ɗauko ƙaunar wancan a haɗa da wannan aure to sai zan da aka yi haka da hukuncin Allah da umarnin da annabi Adam alaihi salatu wasalam ya basuwa sai aka samu akasi wani ɗa daga cikin ɗayan annabi adam ya fanɗare ma wannan doka to shi ne alƙur'ani mai girma ya hakaito mana wannan ƙissa cikin abin da bai wuce rabin shafi ba a cikin alƙur'ani mai girma allah maɗaukakin sarki ya faɗa suratul ma'ida واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق da قربا قربانا نعم فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر نعم قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين الله أكبر كجي يد الله مدوك كنزلك يكي مغانا يتي واتلو عليهم ya kai Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka karanta musu wato labarin ibnai adama ƴaƴan annabi adam guda biyu ka karanta musu labarin ɗiyan annabi adam guda biyu ƙabila da habila ƙabila da habila suna tare da iklima da layusa zuwa ce layuza wa'yanda su hudu ne ana son a ɗauko iklima a haɗa ta da habila ya ana son a ɗauko layuza a haɗa ta da habila ƙabila sai zan shi ƙabila ya ce bai yadda ba saboda wadda aka haifa ta kyau shi ba zai yadda a haɗa ƙauna ta da wani ba sai dai wadda suka hito ciki tare a bashi da isu yi aure tare jama'a akwai daɗi akwai hikima ciki Ta ga ya sa a ma'amunin Allah na farko ya sa umarnin mahaifi ne kuma ya sa ma'ɗabi a ta ɗan adam nan in ka diba za ga mutum ko lalacewa ya yi bai mu da kauna ta yi fasikanci balle ma a ce a haɗa ka aure da ita ɗabi'a ta dan adam ma ba ta ɗauka hakan sai dai haga mutum in zai aure ya hita waje ya ce can ya ɗauko ko cikin shiyar su ko ya ce can ƙure gari ya dauko ko ya je wani gari ma ya ɗauko amma saboda hikima ta Allah sai Allah madaukakin sarki ya ce a saba a ɗauko kaunar wancan haɗa da wan ƙabilar sai fanɗari ya ce bai yadda ba kuma gaban babansu annabi adam yace bai yadda ba shi yasa kana ganin ko annabawan Allah suna suna yi aihuwa mutanen banza mm. sai ga yaro ya to ya zan mutunan banza kuma ga ubani na kirki ubani na kwarai Allah ka shigar da mu to saboda haka sai annabi adam yace to kowa ya kawo sadaka a aji idan aka aje duk wanda aka doka to wannan ra'ayin shi za a bi sai aka ce kabila ta ya kawo sai ta ya kawo dami na alkama ya aji shi ko habila aka ce ta ya kawo habila sai ta ya kawo rago mai mai ya kawo ya aji sai Allah maɗaukakin sarki ya turo wuta daga sama dama malamai suka ce a wannan lokacin in Allah zai karɓi abu wuta ya kasa kowa daga sama sai ta ɗauki abu da ta sai da shi kuma shi kenan Allah ya karɓi wannan abu ya yarda da shi ya amince mai ba a ko ganin shi ke ne Allah Allah ya amsa a da annabawan suka gabata ko yaƙi aka yi aka samu ganima za a to duk abin da an ka samu na kuɗi ne na kaya ne na zinari ne na mine ne na shanu komi idan aka samu gani ganimar yaƙi za a tara ta wuri guda sai Allah ya turo wuta daga sama sai ta laƙume ta gaba ɗaya shi kenan an riga an gama kowa ya fi Allah ya anshi aikinsu amma mu da Allah maɗaukakin sarki ya san muna da rauni game da kuɗi sai Allah ta'ala ya halatta gani ganima kamar yadda yake hususiya ga wannan al'umma Allah ya ba ikon ganewa a yan wa musulmi shi shine Allah ta'ala ya ce. fatuqbila min ahadihima sai aka karbi sadaka ɗayan su shine habila rago shi da ya kawo sai aka dauke shi walam yutaqabbal min al-akhar sai zan ba a karbi sadaka ɗayan ba shi kabila tashi da ne alkama aka warbe abu ne ba amsa ba bayan annabi adam ya wuce hajji ashe shi kabila na abin cikin rai ne kuma wa kane ne na osu guda uban su guda shi yasa jama'a wallahi idan ijiya mutum ta bushe kau yana iya kashe kane ne yana iya kashe ubanai yana iya kashe wane yana iya kashe duk wanda komi kusanci ne kai wani har uwa ta yana kashewa don wani ya yanke uwa ta nan nan kasanka ita duka ta aihe shi to shi yasa idan za tamma fujurul abdi malaka ainai idan fajircin mutum ya kai karshe ido suka bushe sai ya mallaki idanu ne duk inda ya gada duk mana da ya garama yana yi bejin kunya kowa saboda ka wannan bawan Allah sai ce makana ne la'aktulan naka wallahi sai na kashe ka sai ce a awami a inda ma ya taƙabbalu lahu minal mutaƙin abin sani kawai Allah yana karɓar sadaka daga masu jin tsoron Allah wani yanzu saboda an karɓi tawo ba a karɓi taka ba shi ne za ka ka kashe ni abin sani kawai Allah yana karɓar sadaka ga masu jin tsoron Allah shi na Abdullahi bin Umar ya ce ni inda na san Allah ya amshi aiki na na alheri guda sai in te in kawo murna da farin ciki saboda mi saboda Allah ya ce innama ya taqabbalu Allahu minal muttaqin ko sallah kai kaga Allah ya ce tawalla ka cikin mahzun tsoro Allah in kai sadaka Allah ya amsa in kai azumi Allah ya amsa in kawa uwayenka aiki na alheri Allah ya amsa to kana cikin mahzun tsoron Allah Allah bai amsa aiki sai ga mahzun tsoron Allah mi kyawun aikin ka in ba ka tsoron Allah Allah bai son aikin ka sadaka mutum ya sani in kana ta'addanci ba kawa uwayenka biyayya kai ka bushe idanunka shaye-shaye ko wani iri kana iya yi to wallahi ka sani Allah yana amsa aiki ga mai tsoron Allah shi yasa ka gan sallolin wasu su buga su tashi Allah ya bukata su akwai sallar da in kai wallahi ko kanka ba ta wucewa bai ta sama kowa ya san aikin alheri sama aka daga shi Allah madaukakin sarki yace ilaihi yas'adul kalimu ilaihi yas'adul kalimu tayyib wala amalu salihu yarfa'u na'am والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكروا أولئك هو يبور الله مدوكاكين sarki yace ilaihi yasadul kalimu tayyib zuwa gare shi ne kalmoyi masu alki masu dadi suke hawa zuwa ga Allah wal amalu salihu yarfa'uhu aiki na shi ke ɗaga waɗannan kalmomin kenan da aikin kwarai da kalima su kyau duk zuwa ga Allah ake daga su in kai sallah in tattahi zuwa zuwa ga Allah saka zuwa in kai azumi mai kyau in kai sadaka durun Allah akai saboda haka innama yataqabbalu Allahu min almuttaqin to shi ne sa'al sai sake cewa Allah in basatta ilayya yadaka la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bi yadiya ilayka li aqtulak hmm. إني أخاف الله رب العالمين to shi na kanin wancan mutum kanin kabila wato habila yake cewa la in basatta ilayya yadaka da zaka shimfida hannunka zuwa gare ni litaqatula indan ka kashe ni a matsayinka na dan uwana ma ana bi basitin yadiya ilayka li akatulak ni bazan shimfida hannuna da makami in ce in kashe ka ba so ni na san matsayinka dan uwana kake kuma inni akhafu Allah ina jin tsoron Allah ubangijin halittu kada ya kama ni kenan tsoron Allah shi ka hana mutum ba zai dauka makami ya iya kashe mutum ba tsoron Allah shi ka sa mutum wani ta'addanci mutum wala bai yi shi yasa wasu al'amura in kana ganin su ka san tsoron Allah ya hita kana ganin ko zina aka ce sai imanin ka ya hita sata sai imanin ya hita akwai abubuwa daban-daban waɗanda sai imanin ka ya hita na sannan iya su na ta'addanci to shi yasa ke cewa in ka ce ka ɗauki hannunka da makami ka ce ka miƙo ka kashe ni ni kan wallahi ba zan ɗauki hannu da makami in ce in kashe ka ba malamai suka ce idan mutum ya to da makami ya ce kashe ka zai shi me ya kamata ka yi aka ce ka kare kanka kada ka bari ya kashe ka ko ka wani to ce yana son ya amsa ranka ya kaso ko ka kada ka bari sai in yahi karhinka amma in ka rami za ka kare kanka to yanzu kana iya kashe shi malamai suka ce a'a ka zama irin dan annabi adam khairu ibnai adam ka zama fi alherin ɗiyan adam guda biyu ka ce kai ba za a kashe musulmi ba amma in ka hari na wannan kada ka bari wallahi ka ɗauki mataki a kai to shi na yawa musulmi aka ce innama abin nan a inda e, e, ma'ana ba su yadda inni a Allah rabbul alamin ina jin tsoron Allah ubangijin halittu ba zai iya kashe ka ba kenan jin tsoron Allah shi ka sa mutum ba zai kashe mutum ba to sai gaba Allah maɗaukakin sarki ya ce inni uridu an tabu abi izmi wa izmi ka fatakuna min ashabin nar na'am wa zalika jazaa'u zalimin to sai ho dalilin da yasa ba zai iya daukan makami ya kashe wace inni uridu ni ina nihin an tabu aka koma ka lahira ka inda Allah bi ismi da zunubi na mana zunubin kisan da kai min wa ismika zunubin ka kai waɗanda ka tara ma kanka sai a hada su fatakuna min ashabin nar sai ka zan daga cikin yan wuta nan malamai suka ce abinda aya ka magana shine in ka kashe mutum zunubin kashin da ka yi mai ba zunubin shi wanda ya tara ba domin da yawa daga cikin mutane suna fassara cewa idan ka kashe mutum dullahin da ya duniya tun daga lokacin da ya zan duk ta'addancin da ya yi duk zunuban da ya tara in ka kashe shi ka ɗauki alakin gaba ɗaya ya kuma biskanka kawo ba hakan na ba Allah ba zai haka ba abinda a fassara aya shine zunubin ka na kashe shi na raba shi da rai dai saboda rayuwa da ka gani wallahi matsayinta ya kai duk wanda ya hishe ta ta wani da wahala ya shiga aljanna la yazalu rajul fi fusatin min dinihi ma lam yusib daman haraman manzo Allah yace mutum ba zai wuce ba cikin yalwa na addinin sa yana cikin addinin sa ya wata yawa yana duk abin da cikin addinin sa matuƙar bai ta jinin haramun ba idan ka ta jinin haramun wallahi akwai matsala shi yasa manzo Allah yace awwalu ma yuqda bainan nas yawmal qiyamati fi dima'i shari'a ta farko da za a fara yi ran tashin kiyama bangaren jini za a farawa idan aka zo da kai gaban Allah aka aje ka za a bincike ka baka taba zubar jinin kowa ba baka buga jini ya hita ba baka halba jini ya hita ba baka jefa jini ya hita ba in dai ka zubar da jinin wani bai yahe maka ba billahi allazi akwai matsala faka ka za a yi gehe wala baka wucewa to shi yasa kaga duk wanda ya kashe mutum wallahi da wahala ya wuce ko mutum guda ka kashe da gangan wala da wahala ka sha to shi yasa ƴan uwa musulmi zunubin kashi ɗaya ya ishi kai mutum wuta manzon Allah sasuma ya faɗa ya ce la zahabu la zahabu dunya ahwanu inda Allah hmm. min madha min zihabi nafsil mu'min manzon Allah ya ce duniya ta tashi duka ai tashin duniya duniya ta watse wallahi ya yi sauki wurin Allah bisa ga fitar da rayuwar mutum guda musulmi guda mumini guda a kashe shi wallahi kashin nan da an kai mai girma ne wajen Allah ya yi a ce duniya ta tashi to saboda ka shi yasa ka mai da dokta ya haɗe zubar da jini da ka ga ana yi cikin ƙasar ga billahi lazi la ilaha da kuma cin mutuncin da aka wa addinin musulunci aka yi ma Allah da manzo ne wallahi bai bari bai zabi bari zama lahiya ba ku zama lahiya muddin yadan ana cin ana wa addinin musulunci cin kata to saboda ka shi yasa ya ce inni inni uridu an abu an bi ismi ina nihin ka koma zunubi na lahira wa ismika da naka na zunubi na kisan da ka yi min da naka kai da ka kwasa ka fa'a ma Allah ka fa'a ma iyayenka ka fa'a ma ɗabi'a ta ɗan adam saboda duk wanda za ka kwasa fatakuna min ashabin nar a ƙarshe ka daga cikin yan wuta wa zalika jazaa'u zalimin wannan shine sakamakon azzalumai masu kashin mutane wa bisa ka'ida wai duk wa'azin ga dan uwa ne kai mai hobe kama shi amma sai mu ji me ya faru gare shi فطوأت له fa قتل أخيه ba فأصبح من الخاسرين wato shi yasa 'yan uwa musulmi rayuka akwai rayuwa da take a amaratun bisu rayuwa mai umarni da mugun abu akwai nafsul lawama ko akwai nafsul mutma'inna wagga rayuwa wadda ka umarta mutum da mugun abu da yawa daga cikinmu an jarabe mu da wannan sai ya ga mutum yawa dan uwa ne kata-kata ya ci mutuncin dan uwa ne uwa guda uwa guda sai ga wani abu dan kadan ya to ya sa mutum ya ci mutuncin kana mahihi ne wala sai ga ya runce ido ya ci mutunci ya ci zarahi malan sai abin ya baka tsoro zuciyar ta bata da kyau to shi na sai Allah ta'ala ya ce fadawa atlahu nafsuhu ai zayyana lahu nafsuhu qatl akhihi rayuwa ta kawata mai ya kashe dan uwan ga nashi duk sai haka da ta yi mai da jan hankalin ga ta yi tayi mai wani ga dan uwan ka ce ka kashe ni wallahi ba zai kashe ka ba kaga duk wanda ya faɗa maka ya kama zuciya ka ta sanyi faɗa na akai da mutum biyu mutum guda ya sauka to kaga ya kamata ko shi ya kamata ya ajima kamai ne shi wani ni in kace ya kashe ni ba zan kashe ka ba sannan ni ina gaya maka in kace ya kashe ni zaka tai lahira da nau da nau kaya na kashin da kai min da naka sai ka zan cikin yan wuta kaga ya kamata ka bari amma duk da haka nan fa dawwa'at lahu nafsuhu qatl akhihi sai zuce ta kawata mai kashe dan uwansa fa qatalahu kuma ya kashe shi shine malamai ibn al jawzi ya faɗa cikin tafsirin sa yace dutse ya samu kato hina kwance hina kwana yayi kwance kwance kwana ya maka sai ka ya wace wasu malamai suka ce a'a yuka ya samu ya yanke shi kamar yadda malamai suka faɗi Ɗan uwa ne na yayi mai yanka rago fa asbaha min al-khasirin sai ya waye gare cikin masu hasara Ɗan uwan gana wanda kalamai masu daɗi ne mai yanzu babu shi kuma shine awwalu insanin mata fi ala wajhi al Shi shine mutum na farko da ya fara mutuwa bayan kasa babu dan adam da ya saba mutuwa duniya in ba shi an mutum na farko da ya fara mutuwa sanan bai sanya zai da shi ba shine malamai suka ce daga cikin hasarar da ya shiga shine ya rasa dan uwa nai sannan ba ka nan gashi gawa gabe sai zai da ita ba an ce yayi yawo da shi yana yawo da shi yana kuka bai sanya ya zai da gawa ba an ce ya shekara arba'in yana yawo da shi kai ibn jauzi ma abin da yace sai da shekara 100 yana yawo da gawan nan bai sai zai aje ta bai sai bai sai zai yi ta ba dan bai da training din ai gina mutu ai gina a ruhe mutu to shine Allah madaukakin sarki yake bamu bayani fa ba salahu guraban fa ba asallahu guraban yabghadu bil ardi li yuriyahu kayfa yuwari sawata akhi hmm. قال يا ويلتى أأجبت وأنا أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين to shine bayan yayi ta taliyo da gawan nan yayi ta yaya zai da shi bai sani ba ya je gindin wani itti ya zauna gagawa aje yayi kuka ya wahala fa ba a sallahu guraman sai Allah ya saukar da wata hankaka malamai suka ce hankakin guda biyu suka zo sai suka yi hada guda ta kashe guda wasu malamai abin da suka ce ita hankakar da guda ta zo dauke e, e, da bakinta ko dauke da abin ga hannuwanta tana rike da ita ta mutu ta sauka gaban shi fa ba a sallahu guraban sai Allah ya saukar da wata hankaka ya ba fil ardi yana tonon kasa li yuriyahu kaifa sau sau'ata don ya gwada mai yadda zai rihe gawa dan uwansa yana na yana kallo sai hankaka ta tausa dinga tonon ƙasa bayan ta yi tono mai zurhi sai ta jayo gawa osi ta sa ciki sai ta mai zai ƙasa ta ruhi ƙala sai ci ya wailata ya kai cuna a ajarsu na kasa an akuna misla hazal gurab in kasance irin yadda wannan kan hankaka ta yi gahi na ya ta wahala shekara wa shekaru da gawa ɗan'uwana. to shi yasa Allah ta'ala sai ce fa asbaha minan nadimin sai waga cikin masu nadama ga hasara can baya ga nadama nan yayi da na sani abin da yayi amma duk hakan zuciya bata karaya ba hina nan akan hakan kuma ga sai an ka to kuma yare ga ba aura mai ba shi yasa aka ce manista adala bi shay'in qabla awanihi wa bi hirmanihi duk wanda yawa wani abu gaugawa tun gabanin lokacin shi yayi ai mai ukuba da hana mai abin kawai mutum ya taya kashe wani zai gada irin waɗanda masu jinga ai jinga da yan amurba sai su kashe uwayensu da Allah sun kai a taya aka da giwa mutu nama sai shi shirya da wasu abu kai da daddare a taya Allah ka katanga a kashe ubansu to irin waɗanda ya an gane su za a hana musu gadon ba za a ba su ba yan uwa yi wannan kissa abin da ka so in hisuwa ciki abubuwa guda biyu ne na farko duk wanda ka gaya ta'addancin kisa imani abeda sannan na biyu da muka son mu gaya mutane su sani zunubin kisa na kai mutum wuta waɗanda abubuwa guda biyu ya kamata mu sasu cikin rambu. yanzu an waye gari kallace-kallacen da muka gani wallahi ya samu na zuciya muna aika shi mutum sai ga mutum ya ce wallahi ina aika ka wallahi ina sheke ka wannan yare na shekewa kafin fundi sai na ka ɗauko shi ko sai ga ya ce wallahi ina sheke ka kuma su ba san cewa waɗannan mutanen su fim ne suke yi ba sai ga mutum yana iya kisa yana iya komi muna fata ubangiji Allah shi muna kariya wannan musibar ta shigo mu ta kashe kashe mala Allah ubangiji kai muna maganin ta an zubar da jinin mutane a masallaci mm. an zubar da jinin mutane a kasuwa mm. an zubar da jinin mutane a tasha an zubar da jinin malamai an zubar da jinin yan siyasa an zubar da jinin yan kasuwa an zubar da jinin mutane daban-daban da yaran da manya da mata Allah muna roƙonka wannan al'amari Allah kai muna maganin shi Allah masu yin wanga abu Allah ka san su Allah kai muna maganin su ya Allah muna roƙonka wannan unguwa ta mu Allah ya ƙara mata albarka matasan mu na wannan unguwa ta mu Allah ya ƙara musu albarka da cijawan suka rage muna anan Allah ka sa su kyakkyawan ƙarshe Allah ka samu rabu lahiya da su ya ubangiji kuma Allah ka ƙara mara su albarka ya Allah Allah muna roƙonka iyayen mata da a cikin gida suna sauraron mu Allah kai musu albarka Allah ka samu gama lahiya da su ya ubangiji ka yahi mana zanuban mu Allah ka samu gama lahiya ka samu cika da imani an nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullah Allah ya